kudancin birnin da ke ukraine rasha kuwa ta gurfanar da wasu 'yan birtaniya biyu da aka kama a ukraine din bisa zargin su da zamewa sojojin haya gwamnatocin najeriya da jamus kuwa sun rattaba hannu kan yarjejeniyar dawo da kayan tarihin da tura mulkin mallaka suka sace daga kasar kayan su dubu daya ne da ɗari da talatin da da tun ake magana akan mai da kayan tarihi ba a tabba. mayar da kayan tarihi su masu yawan wannan ba a filin lafiya zinariya za ku je bayanin likita akan abin da ke kawo warin jiki Aka wani sinadari wanda ke fitowa a jikinsu yakan haɗu da wasu ƙwayoyuka wanda suke na halitta ne Allah ya yi su akan jiki sukan haɗa sai su yi sa jiki ya rika yin wani yawanci za ku ga duk yara da in sun kai shekaru na balaga haka sukan ɗan yi wannan warin jikin watan nan ba mu fara da labaran duniya. Magajin birnin Mykolaiv ya ce an ji mummunar karar fashewar ababe a kudancin birnin da ke Ukraine. A bayanin da ya wallafa a shafin sada zumunta, Alexander Sankevich ya buƙaci mutane su samu mafaka a wuraren da suka dace da sanyin safiyar yau kuma aka fara jin karar makamai masu linzami a sassan birnin kafin daga bisani a ji karar fashewar bama-baman kawo yanzu dai ba a san ainihin abin da ya faru ba mekalev kuma na da nisan kilomita kusan dubu ɗaya wato dari daga birnin adesa mai tashar ruwa inda jami'an gwamnatin ukraine suka sanar da mutuwar kusan mutum ashirin sakamakon hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kai wanda ya fada gidajen jama'a a jiya juma'a masana kimiyya a amurka sun samar da wani sabon kundi da ya kunshi dukkan ma'adinai dubu shida da ke doron kasa sun bayyana su wato sun bayyana ba su dai bayyana sunayensu ba sannan kuma sun ce har wato an samar da bayanin yadda aka samar da su kuma da tsawon lokaci masu binciken kimiyya na cibiyar kimiyya ta kanek e sun ce aikin su zai taimaka wajen tattara bayanan tarihin da suka shafi doron kasa ta haskaka masana fitilar gano sabbin ma'adinan da ba a san da su ba da hanyoyin binciko su kundin bayanan kuma zai taimaka wajen hasashe kan irin ma'adinan da za a iya samu a doron kasa nan gaba. mai gabatar da kara a ukraine ya buƙaci gwamnatin turkiya ta tsare jirgin dakon kayan rasha wanda ta yi zargin yana ɗauke da hatsin da suka sace daga birnin wato da ke tashar ruwan bahar al-aswad shafin intanet na dakon kaya ya nuna wato jirgin rashar mai suna zibek zoli yana tashar ruwan karasu da ke turkiya wadda ke yammacin birnin santambul sai dai a baya bayan nan rashar ta musanta zargin na ukraine kan sace abinci nau'in hatsin a yankunan da sojoji suka yi wa ƙawanya. a wani bangaren kuma sojin rasha sun ci gaba da kai munanan hare-hare a birnin leshanks wanda ke wanda shine kadai ke hannun sojin ukraine a yankin luhansk ta masu sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc kamfanin fasaha na google ya sanar da cewa zai goge bayanan da suka nuna wani daga cikin abokan hulɗarsa ya ziyarci asibitin zub da ciki a daidai lokacin da ake fargaba kan hukuncin haramcin zub da cikin da kotun kolin amurka ta zartar shugaba joe biden ya yi alkawarin gwamnatinsa za ta ɗauki matakin kare 'yancin mata idan jihohin amurka suka ƙi amincewa da su yi balaguran zuwa zub da cikin There's relatively little that the president can do, at least in the current political term, and if Kambimbisi... Wakilin BBC ya ce babu wani abun a zo a gani da shugaba Biden din zai akan wannan batu wata batun zai koma kamar na siyasa kuma ta yiwu a sanya shi cikin zaben tsakiyar wa'adi wanda za a yi a watan Nuwamba mai zuwa. akalla mutum biyar ne suka mutu sakamakon girgizar kasa a kudancin kasar iran tare kuma da jikkatar wasu mutum sha tara rahotanni dai sun bayyana cewa lamarin ya faru ne nisan kusan kilomita ɗari daga birnin bandar abbas mai tashar ruwa wani jami'i ya shaida bbc cewa yawancin barna da girgizar kasar ta yi tafi yawa ne a garin sayar coast masu amfani kuma da shafukan sada zumunta sun fara bayyana jin motsin kasa a kasashe makwabta da suka hada da haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya da kuma bahrain ana yawan samun girgizar kasa dai a kasar ta iran sai da girgiza mafi muni da kasar ta fuskanta a tarihi ita ce ta shekarar 1990 inda sama da mutane 80,000 suka mutu ta ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc kuma da labarin mu faro rahotannin namu daga ya wato rasha inda kafar yaɗa labaran ƙasar. ta ce an gurfanar da wasu 'yan birtaniya biyu da aka kama a ukraine bisa zargin su da zamewa sojojin haya ana da jin cewar an kama andrew hill ne da a lokacin da yake taya sojin ukraine yaki sai kuma na biyun wato dalan haley wanda aka damke lokacin da yake aikin jin kai akwai fargabar cewa mutanen biyu za su iya fuskantar hukuncin kisa daga wata kotu a yankin donetsk wanda kuma ke samun goyon bayan rasha ka fasara rahoton joe inwood lokaci na ƙarshe da aka ga andrew hill shine a kafar talabijin ta rasha inda aka gabatar da shi sanye da kayan soji yayin da aka nannaɗa kansa da bandeji hannunsa kuma a tallabe shi kuwa dilan hili babu wani abu da aka ji daga gare shi tun bayan da aka samu rahoton cewa an kama shi a wani wurin binciken jami'an tsaro akan hanyar sa ta zuwa ceto wasu iyalai 'yan ukraine da suka makale wannan rahoto dai wanda wani wanda ba a san kowane ne ba ya fitar kuma aka wallafa a kamfanin dillancin labaru na rasha zai zamo tashin hankali ga iyalan mutanen biyu rahoton dai ya ce za a tuhume su ne da laifin zamewa sojojin haya kwatankwacin tuhumar da aka yi ma wasu 'yan birtaniya ɗin guda biyu da wani ɗan asalin ƙasar morocco waɗanda dukkaninsu aka yanke masu hukuncin kisa a gaida haruna ibrahim kangi da fassarar rahoton joe inwood to idan muka je najeriya kuwa gwamnatocin kasashen najeriya da jamus sun kulla wata rijejeniya da nufin mayarwa a najeriyar kayayyakinta na tarihi da tura mulkin mallaka suka wawashe daga masarautar benin a kudancin kasar na yanzu bayan waɗanda wato kayan waɗanda sun kunshi tagulla da ake kira benin bronze na da matukar mahimmanci ga harkar yawon buɗe ido tsakanin ƙasa da ƙasa to a jiya ne dai jami'an najeriya da na jamus ɗin suka yi bikin sa hannun a birnin birnin berlin kuma jakadan najeriya a jamus ambasada yusuf mai tamatuga ya yi wa isa khalid karin bayani kayan su dubu ɗaya ne da ɗari da talatin gaba daya tun da ake magana akan mai da kayan tarihi ba a taɓa mayar da kayan tarihi su masu yawan wannan ba waɗannan kayakin tarihi dubu ɗaya da wani abu Iyakacinsu su kenan a kasar jamus ko kuma su ne aka yarjejeniya za a dawo da su iyakacin su kenan su kutum a kasar jamus dangane dai da masarautar benin a kayan da aka ɗiba a alif takwas da casa'in da bakwai wanda suka aka kawo su kasar jamus wanda suke ingila daban domin sojojin ingila ne na mulkin mallaka suka sace su su kuma kasar jamus suka saya daga hannun ingila kamar zuwa yaushe za a fara dawo da waɗannan kayayyakin tarihi zuwa najeriya to yanzu dai kusan sai in ce tana iya yawa ko sati mai zuwa nan ma wasu su dawo domin a wurin sa hannun ma bikin sa hannun ma an mika mana guda biyu saboda aka kaga wannan za a kai su ofishin jakada daga ofishin jakada kuwa in muka shirya za mu iya ɗaukar su a ɗora su a jirgi dawo da su najeriya jamus jihohinsu goma sha shida ne akwai gidajen tarihi kuma daban-daban wanda mallakan mallakan gwamnatocin jiha ne wasu gwamnatocin tare don haka abu ne wanda wato kowanne zai dinga miƙo su a bayan an gama shirye-shirye da yadda za a mai da su amma dai abu mafi mahimmanci shine an yadda za a dawo su kuma an yadda cewa